يا إله الذي كنت له يا To, sannan abinda a tafi dan zuwa ƙarshen sura duka kamar ta'aƙidi ne ƙarin bayani ne ga muhimman abubuwa da a cikin mun kayo magana. Don haka ya ce sannan ya shiga yana hikayar abinda ya gudana abin nan tsakanin kafiran yahudawa da na banin nadir da munafiki na min al-aqwalil ba can sun ce musu kar abin nan ba kar ku hita in an hitar da ku in an yake ku za mu taimake ku wal ahwal fasida sanan da halaye waɗanda yake batattu wa ta'jibul muhadab muhadab minha ba'da hikayat ahwal mu'minin wanda ake ba labari a faɗa masa da hanyar ban mamaki wa qawalin da maganganun su al da bakatin bisa ga sabawar dabukokin munafikai da kafirai fa qala a alam ilal ladina nafaqu shin baka gani wadannan da sun kai munafici ba yaquluna al ikhwanu suna ce ma yan uwan su kafirai alladina kafaru min al kitab wa sun kafirta daga cikin mutanen littafi banun nadir ashe kun ga kenan da nan an an ka ce ma abin nan yahudu kafirai babu laifi in an ka ce ma kristan kafirai babu laifi da wannan in alladina kafaru min al alkitabi to Allah ya kira su ya Allah ya kira su babu mu ka kira su balle su ce kan mu ce musu to allazina nafaqu wato baka ga waɗannan da sun kai munafici daga cikin musulmi suna ce ma suna ce ma ƴan uwansu waɗanda na kafir daga cikin munin littafi sune banun nadiru wa ikhwanihim fil kufri sun kace la in ukhraytum lalle in an kafir da ku la nakhadu janna ma ku lalle za mu fita tare da ku wala nudiyu fikum ahadan abadan ba za mu yi ta'a ba wato gare ku wato lalle wajen taimakon ku ba za mu yi da'a ba ga kowa kwai yaƙe ku za mu yaƙe shi kwace kada mu yaƙe kada mu taimake ku ba za mu yi mai ta'a ba wa in qutiltum lalle in an ka yaƙe ku lanansurannakum lalle za mu taimake ku wallahu yashhadu innahum lakadibun suna faɗin wannan magana Allah na shaida cewa su lalle makaryata ne la in ukhriju mm-hmm. bari mu kai tukun Allah sai la yan ukhriju la yukhrijuna la yakhrujuna to la in ukhju la na ma'ahum lalle har in an ka fidda su an ka yadda banin nadir su munafiqai da nace musu za su ita tare da su to ƙarya suke ba za su ta tare da su ba wala in qutulu kuma lalle in an yaƙe su la nan ba za su taimake su ba wala in nasaruhum har kuma an kaddara wato sun to don taimakon su la yuwallunna ladbara za su bada baya wato yuwallunna babu wawin nan lewallun al'adbar za su ba da baya wato abin nan su ji tsoro wasta gana bi jawabil kasmi an Wata wato sun malayun sarun sannan ba za a taimake su ba za a taimake hudu ba wato waɗannan munafikai da na ce musu za su taimake su to ƙarya suke yi kun gane ko domin abin ya auku har sun gudu sun bar gidajen su suna kallo ba suke komi ba la'antum ashaddu rahbatan Dola dole an tuma shaddu rahabatan min Allah fi sudurin wato ku kun ka tsananin tsoro ba da tsoro rahaba ba da tsoro ku kun ka tsananin ba da tsoro fi sudurin cikin zukatansu wato su cikin zukatan munafikai min Allah daga Allah wato su munafikai din tsoron da suke yi muku ya fi tsoron da suke wa Allah kun gane ko ai anna rahabatahum fi sirri fi sirri minkum wato tsoron su koye gare ku ashad ya yi tsani min rahabatin ga tsoron da suke yi min Allah yuzhiruna halakum ko Eh, wanda yake suna bayyana muku wa kadu yuzhiruna lahum rahabatan shadida sun in ana magana Allah sai su dora ta mu ba sai masu tsoron Allah ne wai to abin nan to tsoron da suke yi muku cikin zukatan su ya yi tsoron da suke bayyana wa suna wa Allah kun gane ko la yaqaduna ala muqabalatikum saboda ka ba su iya fuskanta ku li'annakum ashaddu rahabatan fi sudur domin kun ba da tsoro cikin zukatan su min kulli shay'in ga dukan komi ba su tsoron Allah cikin zuciya sai dai tsoron ku don haka wato don sun ce za su taimaki makiyanku ku kakku damu zalika bi annahum qaumun la yafqahuna abinda addalili domin mutane ne ba su fahimta la yafhamuna ba su fahimta wa illa lama khaful makhluqa da in ba don haka ba ba za su tsoron taliki ba su bar tsoron Allah mai ma khaful khaliqa kun gane ko to ci gaba la yuqatilu جميعا بينهم شديد تعذبهم جميعا وقلوبهم ذلك بأنهم قوم لا to kamar yadda munafikai ke tsoron ku fiye da Allah haka nan su kuma yahud ba su iyakin ku la yuqatilunakum ba su iyakin ku jami'an gaba ɗaya mujtami'ina illa fi quran masana sai sun ce sai in fasan shiga cikin abin nan garuruwa wanda anka kewaye da garu amin wara ajiru ko sun samu wani garu sun rufe wato abin da daga bayan garu ɗaya za su iya kakku amma a hito na hito ba su iyaki da ku kun gane ko ba su bai da shari'a bayan wannan kuma bayan suna tsoron ku ba su iyaki da ku gaba gaba da gaba wato yakin su tsakanin su ya fi tsanani shadid mai tsanani ne su tsaka da kansu tsakanin su fada suke fada ce suke yi eh kun gane ko fa ajazuhum an qitalikum laysa li janbihim wato saboda ka kasa yaki da sun kai wato laysa li jumnin ba don tsoron su bane bal fi gayatil quwwati suna da ƙarfi wacce ja'ata suna da zarunci idan ba lahum ba lokacin da za su yaki juna kamar waɗannan yan ɗariƙu su yadda suke yaƙin juna ko gaya tsanani yadda suke yaƙin, yan izala in eh, an ce ku taho ga yan izala sun taho su ce abin nan a kada abin nan kada su zo amma ya tsakanin su ne sai a yi ta faɗa don kowa da ya san da kasan wani wa amma idan harabu wa amma idan harabu fa amma yan sun kai ake ku gaba ɗai fa da sai su sai su yi zauni wajibu su ji tsoro lirrahabati allati fi qulubihim fi qulubihim domin abin farjini wanda a cikin zukatan su minkun daga gare ku kun gane ko kullun ya ce a tawai muqabala ke da abin da jin tsoro amma da cewa an kai waɗannan su yi to su yi muqabala da wannan su yi to su yi ta zagin juna kun gane ko an rubuta ne da ba don rushin rubuta muna gani ta ta buhun jami'an ga tsammanin ka kana tsammanin game suke wa qulubuhum shatta amma zukatan su daban-daban suke kowa daban zalika bi annahum qaumun la yaqilun wannan abin da addalili domin mutane ne ba su ba su da hankali eh, inda mutum zai zai tunanin ya hada abin da annabi ya taho da shi da abin da wani mutum ya taho da shi kaga ba hankali gare shi ai mithluhum fi tarkil imani wa ma sa yasudu alaihim kun ba su iya ganewa abin da zai zai samu gare su min zalika min alqatl na kashi wal da kamu wal hazimati da abin nan fi wato haka abin nan yahudu suke kama ta lilladina min qablikum min qablihim قبلهم قريبا to abinda an misalin munafiqun da yahudu waɗanda na ce za su munafiqin da ce za su taimaki yahudu da banin da da su eh, yahudu din mm. abinda an misalin su kamar masalin ladina min qablihim kamar waɗanda an gabanin su ne qariban kusa ay bi zamanin qaribi wa hum ahlu badar min al mushrikina wato abin nan lokacin da ah, mutanen badar wato mutanen eh, kafirai za su fito sai shaidan ya ce yau ba mai rinjaya ku ni ina tare da ku ko mai da ko sai da sun ka taho badar sun ka ga musulmi sai ce ba ruwa na da ku inni akhafullah inni bari'un min inni bari'un min za ku wa bala amri sun dandane musibar al'amarin su ai uqubatu fid dunya min qatalin wa gairi na kashi da da sa. ولهم عذاب أليم سنة عذاب ما يتأني مولم في الآخرة ومثلهم أيضا في سمائهم من المنافقين إذن ودنا سنة كما عد السولارين سنك المنافقين وتخلف عنه بايا كان سنك كشتات سيبقون كن قال يكون كما تل الشيطان فمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما كبر قال To abin da an misalin munafiqun da da yahud banin nadir sannan kuma da misalin shaydan game da eh, quraish ga badar ka misali shaydan kamar misalin shaydan ne irqalil insani kuma lokacin da yace ma mutum wani bawan Allah ne ya koma daji yana ta ibada sai shaydan ya taho yace mai kafirta falan ma kafar lokacin da ya kafirta sai shaidan ya ce ni bari umin kari na baranta gare ka inni akhafu la ni ina tsoron Allah rabbul alamin ubangiji talikai wato hadda ibgidi kenan haka za yi saurin shaidan wato haka dai shaidan ke suranta lil insani ga mutum ya suranta mai amalan sayyan aiki mugu wa yurihi annahu nasiru ya nuna mai zai taimake shi in hasala shay'un yuzi in har wani abu ya samu wanda zai cuce yi in wani abu ya same ka wanda zai cuce ka zan taimake ka wa anna firtikabihi raha kuma cewa in kai za ka huta Wata matu'a li nafsi da jin dadi ga in kai zai ji dadi hatta idan tsara al insanu har lokacin da mutum ya rudu warta kabal jarima yi laifin ya tarko shedan sai shedan ya bashi ba da an yastahazi bihi don baya mai izgili wayurwa ga irin misalin wannan an rahiban yusamma barsisa wani rahibi abinda rahibi kun san abin kiristoci wannan komawa daji shi dan daki abin ya zauna hamid da turanci hamil wato ya zauna al'abin mai ibada suna na barsisa nazala inda hu imratun wata mace ta sauka wurinsa asaba halamamun wanda yake rashin lahiya na hauka ya same ta liya da uwa lahadon shi addu'a gare ta wato kuma an ce kamin wannan ya auku shi shaidan ya ya ya same shi ya kasa sai ya tara rundunar shi ya tambaye su sai wani ya ce ni ina da labari ni ina sai yadda zai sai ya tafi zan almajirinsa bayan haka nan har ya ce yana da maganin abin hauka sai ya ba shi addu'a ta hauka shi almaziri shi ke da bayan haka da sai ya ta da jawo mai mahaukata shi musu addu'a su warke tun da aljani yana haukatar da mutum kun gane ko shi ke sai ta jawo wannan mace ita kuma ta yi hauka sai ya kawo don shi ya yi mata addu'a ya yi duk wala don shi mata addu'a fa zayyana lahu shaytanu wad'aha ko wawata sai shedan ya kawace mai ka take ta sai ya take ta ko hamala ta yi ciki sun ma katala ha khawfan min an yabtali sannan ya ce to in ka barta ko mutane sun ka gani da ciki kana bawa Allah kaga abin ya zanna kunya ka ta sai ya kashe ta fadalla shaytanu kuma sai mutu shaytan ya tayi kirawo mutanen ta ce ga inda aka kashe ku yar uku ga ga kabrin da yayi mata alama zai a wurinta fa ja'u a ar-rahiba sun kato suka ce kai sauko barzisa mai ibada sauko ya katulu don su kashe shi kun gane ko fa ja'a shaytanu fa wa'adahu an in sajada lahu an yinjiyahu minkum sai shaytan ya iske shi yace in kai min sujuda zan taimake ka tsare ka ba za a kashe ka ba wa sajada lahu sai mai sujuda wata ya min a asha ni ba a yi sujuda Allah ake wa Hmm. bayan ya yi masa ɗaya cece shi in ni bari min minka ni na baranta da gare ka ni akhafu la ni na tsoron Allah rabbil alamin wai har yace ko mai tsoron Allah ne eh. eh, a ah, ina tsoro ina faɗi gaskiya tun da ya ai bai juda to alga wannan ba ya gudu ba ya koma daji ya kama ibada eh shi ne haka abin nan don haka wato eh, in kana son ka tsira daga shaitan babu wata dibara ille ka bi abin da shari'a ta ce shi da magani amma ba wani yawan karatu ba wani yawan karatu ko abin nan tsantseni in dai har ka yarda ka ka abin nan ka zauna cikin banna to babu yadda za ka yi ka tsira kun gane ko hmm. eh, kamar game da mata da mutum mai tsoron Allah da tsere duk ɗaya suke in yanzu sun kaɗu cikin ɗaki sai ya manta sai ya manta Allah ya eh, yi eh, kware ko وذلك جزاء الظالمين. Sai yă zama abin da ƙarshen su. suna cikin wuta khalidain fiha suna masu dawama su cikin ciki zalika jazaa'u zalimin to wannan bai tsaya ga shedan da wancan da abin nan ba duk wanda ya zalunci ya bi shedan ya abin da shari'a ta ce ya zan azalimi haka karshen sa wato ya mutu ba cikin tikawa da kyawu ba sannan shedan ya masa ya masa dariya ci gaba ya wala ma qada wasfal munafiqin wal yahud lokacin da ya kare sifar munafiqai da yahudawa bil khizla na cewa sun ki taimakon su wa'ada ta'ala al mu'minin ga ayat da attafe Allah yana yin wa'azi ga mu'minai li anna al ba da al musibati aw khawfin nafsi domin in musiba ta sami mutum to a yi mai wa'azi sannan ya yi aukuwa cikin rai li ra'afatil qulubi eh, domin raunin zuciya a wannan lokaci wal hadar mimma yujibu al iqab da tsoro ga abin da ke wajabtar da azaba fa ya yace ya ayyuhal na amanu ya ku wadannan imani kula ku ji tsoron Allah wal tanzum nafsu ma qaddamat li gadi to rai ta dibi abin da ta gabatar don gobenta kada ka dibi abin da ka ci yau dibi abin da aje gobe ranar kiyama wata kula ku ji tsoron Allah inna la khabirun bima ta'malu masa ni ne ga abin da kuke aikatawa to ci gaba wala ta kunu. to wala ta kunu ta tarki da kada ku zamo ga rashin bin ga rashin bin ta'a ga rashin ta'a dina rasulullah kamar waɗannan sun kamanci Allah wato sun manta azaba shi wata rakun ta'a sun kama bar abin nan ta'a Allah ya katali ha zikiru wanda yake tuna Allah na sa mutun ya bi abin da yace in mutum ya yi haka nan fa an samu wato sun kamanta Allah Allah ya manta su kan kawunan su domin inda duk mutum ya manci Allah sai Allah ya sa ya manci kansa kenan ba zai tattalin abin da zai rayu ba ai eh, an yi kaddimu da akhira wato sun manta kawunan su kenan ba za su yi wani alheri don rai ba don gobe fa ul umra fil bali saboda ka sun kan tozartar da rayuwar kansu ga banna wa matu sun ka mutu wa dakhaluna sun ka shiga wuta ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai waɗanda sun ka fita daga tsara Allah wa amma man ittaqalla ma duk wanda ya ji tsoron Allah wa ma nasihu bai manta Allah ba wa qaddama li nafsihi ya gabatar da wani abu don kansa wa huwa min ashabil janna shi yana cikin mutanen aljanna kun gane ko to sun ƙara na bainal kai da makalami ne ne mu daidaita tsakanin wanda ya manta kansa bai aje mai komi ba bai aje kansa komi ba da wanda ya ji tsoron Allah yawa kai ne tattali ga yadda suke la yastawi أصحاب الجنة to lai sabi ashabun nari wato abokan wuta ba su zama daidai wa ashabul jannati da mutanen aljanna ba su zama daidai ashabul jannati mutanen aljanna kuma faizuna sune masu cin nasara sune masu babban rabo har su istakamalu huzun lokacin da sun ka kammala kawunan su ahalu aljanna sun ka cancanci a samun aljanna wa ulaika wadancan su kuma istamalu nufusan sun aikata rayukan su bil muhanati ga walakanci wa shahawati da ayukan shawar fastahaqqun nar suka cancanci wuta wa min samma raqqa wa latafa istidlalu ashabina al-malikiyya bi hadhihi al-aya ala an anna al-muslima la yuqtalu bil kafiri da wannan aya wato sahabban malikiyya suke ganin in in musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi tare da shi ba wala yuqtalu bil kafir ba za a kashe musulmi ya kashe kafiri ba illa fil gilati wal haraba akwai abin da a gila abinda a gila ka yi lallashin mutum ga ce ta hora kani zuwa wani alheri ka sai can ka yaudare shi ka kashe to nan in musulmi yawa kafiri yakan za a kashe shi saboda shi kun gane hakanan abin nan hakanan kuma inda ya zan haraba dan kwace ya kwace ya abin dan fashi ya yi fashin dukiyar kafiri da karfi nan ko da kafiri ne ya kashe za a kashe shi saboda shi amma in ba haka nan ba sauran eh, kashe-kashe da ke aukuwa babu kisasi tsakanin musulmi da kafin. kun ga kuma mahi yawan eh, abin nan kashe-kashe ayyata nan na biyu hmm. kun gane ku Allah tsare mu eh? eh diya za a iya biya daga cikin luke shi shi kadai to ci gaba menene bambancin fashi da kwace akwai bambancin fashi da kwace kwace kana da ƙarfi kana da iko ka amshi kayan wani ka dora amfani da shi Shi ne kwace amma fashi wato da makami eh, ka tsare wani ka amshi kayansa mai iko in ya kamshi ya amshi gonan wani ko ya amshi gidan wani kwace ne eh, amma ba fashi bane kun gane bambanci tsakanin su to wani alkalama wato lokacin da Allah ya kare magana akan abin da sura ta kunsa min al-hukumil eh, ko min al-hukumil ilahiyya na hukunci wato hukunce hukunce hikamin ilahiyya hukunce hukunce na Allah kaifa hayya qulubal muhajirin yadda ya shirya zakatan adina muhajirin har sun kaji saukin barin dukiyoyin su wal asar kuma da ansar su ko sun kaji saukin bada dukiyoyin su gidajen su duk abu lakin karban gaskiya fi wakati fi wakati shi da lokacin tsanani wa sabaru sun kai hankuri hatta hatta fataha lahum hatta fita lan an sun ka ci nasara wa ganahum bi amwalil kufar Allah ya wadatar da su da dukiyoyin kafirai ala gairi haulin min ba da wata dibara ta su ba wala quwwatin ba wani karfi warafa man ba'dahum bil bil ikko hmm, warafa man ba'dahum bil ikko kuma Allah ya dauka wanda duk abayan su in yayi koyi da su kun gane ko wa azalla ban khalahum ya kalkaltar da wanda ya saba musu bil hawan da walakanti wal azabi da azaba bayyana annahu yajibu ala man lahu adna aqalin bayan an an yi wannan kun ga an ce mana na farko an ɗaukaka su don aikin da sun kai sannan duk wanda ya koyi da su kuma za a ɗaukaka shi wannan shine sura ta karantar ko wato bayan haka nan wato sai ya bayyana cewa wanda yake yana da ɗan hankali kaɗan wato yana waje ba gare shi an yi azima kalamu bi ta'ati in an ce ga magana Allah duk wato girmama maganan nan komi kankantarta wanda yake yana da ɗan kaɗan na hankali ya girmama maganar Allah gashi nan tahe don mi za mu girmama maganar Allah ci gaba lau an zanna على جبل لرأيته خاشعا وأقربها للناس لعلهم يتفكرون to dan me ya wajaba mu girma magana ubangiji Allah ya ce lau an zana hadar Qur'an da mun saukar da wannan Qur'ani wanda yake ya tattara akan gaskiya da mun saukar da shi ala jabalin bisa ga dutse mun ka sanya mai dan hankali shi dutsen da ƙarhinsa da komi la ra'ayta da kaga dutsen nan hashin mai ƙan da kai mutasdiya mai tsatsagewa da ƙarhin nan nashi da sabbin nan duka za ka ga ya tsatsage min hajjati la don tsoron Allah to kai mutum ba ashe kenan duk wanda da dan karamin hankali duk yadda ya karanta ya waje ba gare shi ya karbi magana Allah don bai ƙarhin dutse ba watilkal amsal waɗannan misallai, waɗanda muke bayyanawa waɗanda an ka ambata cikin wannan sura na tabbatar da gaskiya da abin nan wa ƙarya ko kuma taimakon uh, mumini da um, rashin taimako wanda a kafiri na diribu halin nasu buna bayyana waɗannan misalai ga mutane la'allahu ya tafakkaru ko za su yi tunani ko yi minuna su yi imani kun gane ko to ci gaba to ba an ce mai karamin hankali yana karɓar magana Allah ba to menene sifan nan ta Allah wanda ya kamata har mu ji tsoro ne har mu karbi magana shi ga sunan huwallahu shine Allah shine mun ka ne abin nan kana can kana bacci wasa na faɗi larabcin guda guda wannan ma wasa Allah ta'ala al-Qur'ana bil bil eh, idham lokacin da Allah ya sabanta Qur'ani da girma wa ma'lumun anna idhma sifati tabi'un li idham al-mawsufi girman sifa tana bin abin sifanta wa din atba zalika bi wasfihi bi wasfi azmatihi ta'ala fa qala alladhi ko alladhi eh, eh, alladhi al-Qur'anu kalamu wanda yake Qur'ani magana shine shi Qur'anin da anka ce in an aza shi ga dutse dutse zan tsatsage to huwallahu shine Allah wato wannan ya nuna kenan Allahu shi al-ismul azam wato saura duka sifofi ne gare shi kun gane ko allazi la ilaha illa wanda yake ba abin bautawa da gaskiya sai shi alimul gaibi shi ya san fake wa shahada kuma ya san bayyane huwar rahmanur rahim kuma shi ne mai rahama shi ne mai tausayi kun gane huwa allah la ilaha illa عليكم السلام المؤمن المهيمن الجبار سبحان الله عما يشركون musulunci idan ka la ilaha illa Allah dai wanda qur'ani yake sifa shi ah, shine wata ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sai shi al-malik wanda yake shi adda iko menene malik wanda ke tsare haƙin mutane shi karbe daga wanda shi ba wannan kun gane ko al-quddus wanda yake ana tsarkake shi amma la aliqu bihi ga abin da bai inganta gare shi assalam wanda yake shine amin aminci daga dukan nakasa al-mu'min mai amintar da mutane ko abin al-musaddiq ko rusulu mai galkata manzanninsa bi khalqil mu'jizati lahum wato domin yana yin mu'jiza ga wanda za nuna wa annabawa gaskiya ne mu'min kenan wato kenan ya sa ayi imani da annabawa almuhaimin wanda yake halarci komi min haymana yuhaiminu idza kana raqiban ala shay'in in ya zama mai tsaro ga komi wato ana ce mai abin nan muhaimin ai shahidu ala ibadi mai shaida mai halarta ga bayansa bi amalin da su duk komi suke yana kallo al aziz wanda an buwayi ba ka bashi aljabbar mai tilasta kowa ga abin da yake so almutakabbir wanda yake bai daukar ka walakanta shi hmm, duk abin da annabi walakanci Allah bai karba bai karba shi yana yiwa kai laifi amma bai ce ka kahirta ba amma in kai walakanci shikenan subhanallah tsarki ya tabbatar masa amma yake da ga abin da suke hada shi da shi na na na shirki to ci gaba هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله شيدني الله الخالق ما حلت كومي albari mai halitta abubuwa daga ƙasa bara ƙasa almusawwir mai suranta abubuwa tun daga abin nan jini har ya koma abin nan kasa ya koma jini har ya koma tsoka abin nan ya zama abin nan sura lahul asma'ul husna kuma yana da sunaye waɗanda sun kafi kyawu Allah na da sunaye masu yawa amma waɗanda sun kafi inda 99 ne waɗanda annabi ya bamu labari kun gane ko to abin alwarid bi hal hadisi waɗanda ke hadisi ya zo da su allati la yad'uhu biha ahadun wanda yake kowa ba mai roƙon shi da su illa hasana lahu biha wace ya kyautata masa wal husna muannas wato kenan masu wanda yake kyawu ai yustajabu biha lahu wanda duk ya roki Allah da su wato za a karba masa yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi sannan kuma duk abin da a cikin samai da abin da cikin ƙasa suna yin tasbihi ga Allah taw'an wa karahan ko dai ayi bisa ga yarda ko ko ayi tilas ko ba ka so kayi don za ka bi dokokinsa kun gane ko wa huwa al-aziz shi amma buwayi al-hakim mai hikima yaya ake bin dokokin Allah tilas tilas ka sha ruwa tilas ka kai bacci tilas kai kashi tilas kai abin nan kana iya tsira daga waɗannan a to ashe kenan ko ka bi shi duka kai yadda yace ko ka bi shi tilas kai shi zan baka samu lada ba huwa al-aziz shi amma buwayi ba wani kamar shi al-hakim ko mai hikima ne ko mi yace mu yi komi ya azamuna ya yi don wata hikima ne ta kaddama awwalu ha wa khatama wato farkon wato abin farkon ta ya gabaci da irin waɗannan wa khatama bi ma bada abihi sannan kuma ta kare da abin da ta fara da shi na sunaye wa istamala ala dalail al-izza tattara bisa ga abubuwa waɗanda ke nuna nunawar ubangiji mai iko ne mai ƙarfi ne wal hikmatu lillah kuma mai hikima ne ta'ala wa nasarihi lil mu'mini kuma da taimakon sa ga mu'minnai wa khadhalil kafirin da rashin taimakon su ga kafirai shine ta karantar to ci gaba eh eh wannan baya da kyawo a ce ka karanta sau kaza babu inda an karwaito shi nan mun taɓa yin magana a kan suna 99 bismillahir rahmanir rahim أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ce mata suratul mumtahana jarrabawa ayoyinta goma sha uku ne abinda take karantarwa an ra'isi wata abinda shi mun ka fuskanta al'adalatu fil islami adalci cikin musulunci wata ko makiyinka kar ka yi masa abinda ba daidai ba ka cuce shi kun gane ko wal mu'amalata ma al ko, fil mu'amalat fil mu'amalat kufar ga mu'amala da kafirai al harbiyina na yaki wa al zimmat minhu ko kafiran amana ma wato ayi musu adalci ko kafiran da ake yaki da su su ma ayi musu adalci wannan shine sura ke karantarwa to in ya zan abokin yin fadan kama kai mai adalci balle wanda an masoyinka kun gane ko gashi nan shine zamu karatu bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal na amanu ya ku wannan nayi imani la tattakhuzu aduwa aduwakum kada ku riki makiyina kuma makiyinku awliya a waɗanda kuke nuna soyayya tsakaninku kada ku ɗauke su abin bayyana wa soyayya tsakaninku tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefawar soyayya tsakaninku tsakaninku da su ai bainakum wa bainahum ba da an azharu lakum al ba sun bayyana muku kiyayya li imanikum bi don kun imani da ni kawai ba don komi ba domin kiyayya ba don wani abu bane don ɗaya sun ce sun yarda da Allah ne la yaliqu bikum ba eh, abin nan halatta gare ku baya mutun ya nuna ba ya son ka don kaci kana son Allah sannan kuma ka dora nuna soyayya gare shi zalika wannan mislu ma ruwa kamar abin da an ka ruwaito wato asalin abin nan abin da an ka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam kasa da gazo ahli makka annabi ya niyya zai tafi yakin mutanen makka Eh, fa sarrahu ila ashabi sai ya faɗi magana asirce zuwa ga sahabbansa ce gari zan tafi wa Rabi hunain amma lokacin da an ka fito za mu tafi wajen hunain kun gane ko eh, domin ga yaƙi ya halatta a yi tauriya a faɗi kaikaice faka taba hadibu na abi balta'a ilayhim to shi hadibu na abi balta'a ba ba quraishi bane amma yana da dangi da gida cikin eh, cikin makka sai ya rubuta musu kitaban takarda bizalika yace annabi na nan tafe zai yake ku lima lahu indahum min al-awlad don abinda a gare shi na ƴaƴa wal ahli da iyali al wanda yake suna kafirin can wa huwa halifun li quraish min ahli yaman wato mutumin yaman ne amma ya taho ya zauna cikin quraishawa ya amana da su don a zauna lafiya fa arada an yafaza bizalika wa abinda yake nufi wato in yayi musu wannan alheri ba za su tashi su faɗa ƴaƴansa da duka ba da dukiyarsa su amshe kun gane ko to fi quraishin ma imanihi adan kufarin yana da imani su kafirai ne la la galabuna Allah wa rasuluhu. kuma ya yarda ba su linjaya Allah ba su linjaya manzon Allah illai kawai dai ya so ya dan wannan abu don su ji daɗi ba za su fara duke shi da halaka abin nan ƴaƴansa da kashi ba fassarar da nabi sallallahu alaihi wasallam alkitaba bayan haka nan Allah ya faɗa ma annabi cewa ga abin da wannan yayi takarda na wuri kaza sai annabi ya aika alim na bi talib da zubairu da awam sun kata sun ka iske ta yarinya mimma arsalahu ma bi ilami allah ta'ala allah ya sanar da shi yace a mayar bi zalika kun gane ku wa bayan wato alim na bi talib an ka aika sun ka iske wannan ce akan hanya sun ka ce ina takardar da an ka baki ta ce ba ta da sun ka ce ko ki kawo ko ko mu cire ta da ke sai ta ɗebe daga cikin kitsonta ta ta nuna kun gane ko da an ka kawo takarda an ka nuna ma haɗin. ya ce to ni abin nan wa ƙabila uzra haɗin ko mm. fa mana Allahu lumumini na an amali mithla haɗin wato da ya taho an ka tambayi haɗin an ka ce mi ka yi haka Ka nuna ma shawa ga annabi nan tafe ya ce to ba dai yi wannan don kafirci ba kuma ya san Allah zai da manzonsa za su rinjaye su kafirai ne ille kawai sauran dangin abin da muhajiruna suna da ‘ya'ya da dangi cikin ƙurashawa ba za a faɗa iyalinsu ba shi ko babu wani bako ne cikinsu don haka ya so ya musu dan wannan alheri don su ji dan nauyi kada su faɗa masa to sai annabi ya karbi sa kun gane ko abin nan don haka kenan aya ta sauka ga irin aikin sa kada a yi wa kad kafaru don me kuke bayyanawar soyayya tsakanin su tsakanin ku da su waƙar kad kafaru sun kafirta bima ja'akum gabin da yazo muku min haqqi na gaskiya shine addinin musulunci ko qur'ani yukhrijuna rasula suna hidda manzon Allah wa iyyakum da ku an kace suna fitarwa ba ce sun fitar ba domin kullum wanda bai yarda da gaskiya ba mai hidda mai yarda da ita ne yake yi don a nuna hukunci na nan suna hidda manzon Allah suna hidda ku min diyarikun daga gidajenku bitadiqin bitadiqin alaikum domin kullum suna kunkuta kunta muku an tuminu billahi babu wani dalili ce wai kun yi imani da Allah kawai bi an tuminu saboda kun yi imani ai li imanukum billahi don imanin ku da Allah la li shay'in akhar ba don komi ba kuma Allah wanda ubangijin ku na'atul lillahi ai allazi yastahiqu an tuminu bi wanda ya cancanta ku yi imani da shi li kaunihi rabbakum don zama shi ubangijin ku khalaqukum ku ba ku da wani laifi sai wannan amma duk da aka an kafin da ku in kuntum haratum jahadan in ku ya ku musulmi kun fita daga makka ko ko daga gidajenku don neman jihadi fi la ga dauka kalma fi sabili ga hanya ta ku bayyana wato hukunci na wabti ga amallati kuma kun hita don neman yarda ta to fala tattakhuduhum awliya kada ku dauke su masoya tusiruna ilaihim bil mawadda kuna aikawa asirrai da soyayya zuwa gare su wa ana alam bima akhfaytu ni ne ni sani ga abin da kun ka boye wa ma'anatu da abin da kun ka bayyana wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata irin haka nan daga cikin ku wato yayi bayyana ya ya faɗi asiri don neman soyayya bi kashi abal muslimin ya kuranye wato labarin musulmi ilaihin zuwa gare su aw bi ayi amali yusaidun ko da kowane aiki wanda zai taimake su lidal muslimin to ko qaddalla sawa sabil ya bace daga tsaka hanya ay akhada al huda ya bace daga hanyar shiriya wa sawa'i fil asli al wasu abinda as-sawa wato tsaka to haɗi bai kafirta da wannan ba don mi domin garalinsa na duniya ne eh, da imaninsa ashe kun ga aiki kenan ɗai bai haɗu da imani ba bai kafirta mutum kun gane ko eh in bai sani walam walam yan riddatan an addini bai ne ni don shi hado bai san abu lahi bai san lahi bane eh in ya kafuku to ci gaba ya kafuku ya in أعداء ويبلغوا إليكم wato har in su kafirai sun ka kama ku sun ka samu nasara akan ku ya yakunu lakum adan za su bayyana kiyayya gare ku wato duk in kun ji ku suna lallashin ku to ku a sama amma har in sun samu iko akan ku za su bayyana wa kiyayya sosai akan ku wa yabsudu ilaykum aydan su shin hida hannayen su zuwa gare ku bilkan da kashi wal dalbi da duka wa alsinatahum haka nan kuma su shin hida abin nan bakin su a harusan su da su da cuta da sabbi wa shatmi da zagi da abin nan abin nan mugu muga gannu wawa ta kuma suna gurin da kun kafirta kun komo tare da su shi suke guri a matsa musu har su komo ga kafirci kun gane ku lan tanfa akum lan tanfa akum to an ci dai ga wannan tsawatarwa lan tanfa kuma ta mukun zumuntar ku ba za ta amfane ku ba don kana da zumunta da kafirai duka ba wata amfani balle ka dora nuna musu soyayya wala auladukum haka nan ƴaƴan kuma waɗanda aka kafirai ba za su amfane ku bale ajali ko li ajalihim asaratun waɗanda yake saboda su kun kai wani kun ka nuna abin soyayya boye bainakum wa bainahum amma an wai don ku dai an yafa zukum fihim wato tsare ku gare su fala yanfa'unakum ba za su amfane ku illa azabi daga azaba su ƴaƴan ma naku la fi dunya ba za su amfane ku duniya ba wala fil akhirati yawmal qiyamati kuma ranar qiyama yamsud bainakum Allah zai bambanta tsakaninku zai rarrabe tsakaninku eh, wa bainahum da su wata kunu fil jannati wata kunu na fil jannati ku dan cikin aljanna wa kun fi jumlatil kufari fil nar su kuma dan cikin eh, jama'a kafirai cikin wuta wallahu ma ta'maluna basira Allah ko bai gani ne ga abin da kuke aikatawa to ci gaba لم أعرف عنه كانت له امرأة حسنة في والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منه wato laqad kana lakum uswatun wato annabi yace kuna da abin koyi hakika abin koyi ya samu gare ku wato abin koyi mai kyawo ya samu gare ku fi Ibrahim wato ku yi koyi da Ibrahim walladina ma'ahu da wanda suka imani tare da shi ku yi koyi da su menene abin koyi idh qalu liqaumin lokacin da sun kace ma mutanen su kafirai inna bura'a minkum mu ne ba mu ba ku lokacin da sun kace ma dangin su wani mata abu duna min dunillahi kuma mun ba mu ba abinda kuke bauta mu in ba Allah ba kafarna bikum mun mun butulce muku ba ruwan mu da ku wa bada bayyana kuma al'adawa qiyayya ta ta bayyana tsakanin mu da ku wal da kin juna abadan har abada ba mu ku ba ku mu haka Ibrahimu da mu'minai na tare da shi sun kace mu dangin su hatta tuminu billahi wa da sai in kun imani da Allah shi kadai wannan soyayya ta komo kun gane ko to illa kaula ibrahim al-abi sai dai magana ibrahim ga ubansa wanda yayi wannan ka koye ta da yace la astaghfiranna laka lalle zan ne ba ma gafara laysa lakum mutaasibi na ba ku koyi da ibrahim nan fi dalika bi an astaghfiru lil kufar ku nemi gafara ga ubanin ku kafirai nan kar ku koyi da ibrahim wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ibrahim don an ce wa ma kuma rasulu fa khudhuhu wa ma na kuma fanta ba ɗaya da komai ba amma Ibrahim an ce ku bi shi ka kaza ban da ka kaza kun gane ku hmm. eh eh kwarai wa ma wa ma amliku laka min Allah min shay wato Ibrahim ya yi istighfari ga ubansa amma ya ce kuma ban mallaka ma komi daga Allah istighfari nan ɗaya zan yi ma in Allah ya karba amma ban iya ban iya baka komi to ma amliku laka min Allah min shay wannan kuna iya koyon sa ku ce ba ban iya abin ka ce ma ɗanka ban iya mallaka ba ko ka ce ma baban ka ban iya mallaka ba ko ko wani masoyinka amma kada ka nema masa gafara in bai musulunta ba kun gane ko wato ban mallaka ma komi kana bihi an annahu la yamliku lahu ghayra al istighfar wannan ya nuna kenan ibrahim bai mallaka ma ubansa komi sai dai ya nema masa gafara wa huwa mawniyun alaihi mustasna min haythu al-murad minhu wato wa in kana min haythu zahiri ma yuta asafihi wato kamar eh, ya nuna ka ce ma babanka wanda ba abin nan wanda ah, mushriki wato ban eh, ina nema ma gafara amma ban mallaka ma komi kun gane ko domin haka Ibrahimu ya ce an ce ka koyi Ibrahimu nan amma ba duka ba kana iya ce ban eh, abin nan ko gafara ban nema ma amma ban iya mallaka ma komi wannan ana iya koyi Ibrahim kun gane ko ba ka iya mallaka ma kowa komi sai dai ka ce Allah shi gafarta mai shi da kake iyawa wa in kana ne haythu zahir eh. in ma ta asafi eh ga min haythu zahir ma ta asafi ana koyon Ibrahim ga wannan wato mu yanzu ne fatan shiriwa sai fatan shiriwa ga wanda bai mutu ba wanda ya mutu ko shikenan eh kul ka ce fa man yamliku min Allah min shay'in ko man yamliku min Allah shay'an wane ne ke mallakar wani abu daga Allah wasu gifaruhu lahu qabla an yatabayyana lahu kuma abin da yasa ya dora nema masa gafara gabanin ya bayyana lahu an shi bayyana gare shi cewa shi makiyin Allah ne kama kama zakara lahu fi bara'atin ko kama zakara lahu fi bara'atin kama yadda aka ambata masa cikin suratul bara ma kana ibrahim ma kana sigiwaru ibrahim li abihi illa amma idatin wa da hayya wala ma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabaraka minhu kun gane ko to sannan kuma ga abin da za ku koyi Ibrahimu da waɗanda a tare da shi ku ce rabbana alaika tawakkalna ya ubangiji gare ka mun ka dogara wa ilaika anamna zuwa gare ka muke mai da al'amarin mu wa ilaika almasir kuma koma zuwa gare ka take wannan mai maqulu Ibrahim wa man ma'ahu kun kun ta ko kuma ai qalu sun kace rabbana rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina to rabbana ya ubangiji mu dai magana ibrahim ce la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kada ka sanya mu fitina ga waɗanda sun ka kafirta wato ma'anar shi Allah kada ka basu linjaye akan mu hasu damanin suna da gaskiya wa yadhunnu annahum Allah haki sai zaton suna akan gaskiya fa yaftatinu su fitinu ay tadhabu qulihim bina wato hankulan su tahi wato kenan kada addu'a Allah kada ka bada iko akan kafirai akaina domin kada su kada su yi damanin su adda gaskiya wa ghafir lana rabbana ka gafarta mana ya ubangiji mu innaka antal azizu ya Allah kai ne mabuwayi alaki mai hikima fi mulki ga mulkin ka sun dika aikin ka wannan don magana Ibrahimu ce wadda an kace mu yi koyi da ita to la karkara laku la يرجو الله واليوم لك ولله إن الله هو الغني to laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun kuna da koyi kuna da abin koyi mai kyawo ga Ibrahim ya ku jama'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kuna da abin koyi mai kyawo ga wanda ya zan cikin ku yana fatar samun rahama Allah wal yawmal akhir kuma yana tsoro yana fatar samun ranar lahira ku koyi da Ibrahim kun gane ko ay yakhafuhuma wanda ke tsoron Allah kuma yana tsoron ranar lahira aw yazunnu sawaba ko ko yana tsammanin samun lada wanda ikaba yana tsoron azaba fa man yatawalla amma duk wanda ya kauda kai an tasibi ibrahim bai yi koyi da ibrahimu ba wa ummati da al'ummar shi bi an yi wal kufar shine ya koma yana soyayya da kafirai don suna yan uwansa fa inna lahu huwa al to Allah fa shine wadatacce bai bukatar komai alhamdulillah kuma shi am abin godewa li al ga mutanen ta'ashi shi ثم بشر الله المؤمنين بأن العداوة بينهم وبين الكفار مؤقتة to sannan kuma ba an ce kada a bayyana soyayya ga kafirai ba domin ga yadda suke gare ku kun gane ku amma duk da haka kiyayyan nan wato ba kullun take ba don radda duk wani ya gane yana kiyayya da kai don addini radda ya gane kuma ya koma masoyinka saboda kai ka kai kiyayya da shi shi in yana kiyayya da kai lallaba da ka jaye da gare shi don ka ya cuce ka kun fahimta ko to gashi nan afallahu aya eh? to a sallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum mawadda ana tsammanin Allah zai sanya soyayya tsakaninku da waɗanda kun kai kiyayya da su daga cikin mutanen kafirai ko masu kama da su bi an ya hadiyahum shine ya shirye da su lil imani zuwa ga imani fa yasiru lakum awliya su zama soya gare ku wallahu qadirun Allah kuma iko ne akan haka nan wa qad fa'alahu ba'da fathi ya aikata haka nan ya sa soyayya tsakanin su da sauran dangin su bayan cin makka hmm. wallahu ghafurun Allah mai gafara ne lahum gare lahum gare su ma salafu gamin da ya gabata rahimun bin kuma tausayi ne gare su to mu aje na sai لا يملك الله عن الذين لم ألم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقربوا إليهم إن الله يحب المحسنين لا ينهاكم الله la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum Allah ba shi hana ku ga waɗannan da ba su yaƙe ku ba daga cikin kafirai ba su yaƙe ku ba fi dini wato ga al'amarin addini walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga gidajenku ba Allah ba shi hana ku an tabarruhum ku yi musu adalci wato ku kyautata musu wato ku su ilaihim sannan ku yi musu adalci ku kyautata musu kuma ku yi adalci zuwa gare su bil wato da adalci wakila tasilu ilaihim bi idaim ko kuma ku sadar da zumuntaku da su da ba su wani abu dan wani yawan rabo ai juz'an min amwalikum ku ba su wani abu daga cikin dukiyoyinku ala jahati silati rahim wajen sadar da zumunta wa amal adlu fa innahu wajibun fi man qatala wa fi man lam yaqtul amma yin adalci wajibi ne ga wanda ya yaƙe ka da wanda bai yake ka ba tilas ne ka bashi haƙƙinsa kun gane ko amma wanda bai yace ka ba kuma bai hidda kai daga gidanka ba to babu laifi ka sadar da zumunta da shi ka dora bashi wani alheri قال قلوم ابن العربي ابن العربي يا فدي haka inna la yuhibbul muqsitin Allah na son masu adalci masu yanka rabo su ba waɗanda ba ba addinin su guda ba don a zauna lafiya ko don su jawo kun gane ci gaba للذين قاتلوكم في الدين من دياركم وأخرجوكم inna ma yanhaakumullahu anil ladina qatalukum wato Allah na hana ku kawai wato ga waɗannan da suka yaƙe ku ga al'amarin addinin ku wato sun yaƙe ku saboda addini wa akhrajukum min diyarikum kuma sun kafid da ku daga gidajen daga gidajen ku wa zaharu ala ikhrajikum sun ka taimaki masu yaƙi da ku akan hidda ku to Allah na hana ku an tawalluhum ku bayyana soyayya tsakaninku da su ba ci an kai ku zalunce su ba an hana ku ku bayyana soyayya tsakaninku da su wa man yatawallahu duk wanda ya nuna soyayya da waɗanda yake suna yakin musulmi suna hidda su da gidajensu suna kama su suna kai kurkuku fa ulaika humu zalimun waɗannan ne azzalumai fihi mura'atu ma'ana man ai wato ma'anar man wato wanda wato waɗanda kenan ai zalamu sun kai zalunci li'annahum ja'alul ihsana fi ghairi mahalli mawdihi domin sun sun sa kyautatawa ga inda kyautatawa bata dace ba ba a son ka nuna soyayya ga wanda yake yana cutar musulmi da yaƙi ko kuma da hidda shi daga gidajensa ko ko da zanuntarsa kun gane ko ba cewa an kai ka zalunce shi ba amma an hana ka nuna soyayya tsakaninka da shi eh. wannan ko da musulmin ne um, uh, in musulmin ne abin ya tsanani wai ga rishin gwada eh, eh, ko hmm, an ka ce kahiri daban wanda yake har ma abin nan balle musulmi ya nuna wannan wato ya nuna kenan bai yarda da musuluncin ba da baki yake munafiki ne an ta wallahun alladina qatalu wato Allah ya hana ku jibinci kafirai waɗanda zake sun yaƙe ku aw awanu gairan gairan ko sun taimaki wasun su ala ikhrajikum ga hidda ku min buyutikum da gidajen ku wato wannan su an ka hana ku ta ku nuna soyayya tsakanin ku da su eh wajen inda aka ce a ba wanda ba su eh eh ko don sa'adar da zumunta ya shiga eh wanda ya shiga eh shi ma ya shiga mutum da ba ka yi masa hukunci don ba ka iya wa mutum hukuncin ridda tun da kai ba alkali bane to ashe kenan ka kyautata masa a kyautata wannan da za ta sa tunani dawo kwarai mm, ka mu'amala fil islami akwai daga adalcin wato abin na mu'amala cikin musulunci tare da kafirai na waɗanda ake wa sulhi ma al-kufar musalihi Allah Allah tuqbal imra'atin bi khurujiha min zawjiha kada a karbi mace ta ta hito daga mijinta aw ahli ko daga mutanenta illa bi haqqin sabitin sai da haƙƙi tabbatacce wa huwa qawluhu wato idan matar kafiri ta fito shikenan ba ku cewa shikenan ai mata aure to eh ko kuma abin nan taho zauna sai an ga ya da ita sai eh, ba za a sai an ce ta rabu da wancan kafiri sai an tabbatar da musuluncin gaskiya fit da ita ba gudun wancan miji ba sannan bayan haka nan kuma a in ya taho za a biya shi abin nan kuɗin aurensa shi wannan kafiri shi wannan kafiri tun da ita ta nemi arabu to amma idan yanzu wannan kafiri ne eh. original eh. amma waɗannan riddaddun mutane ne ko ko mushrikai ne waɗanda kamar abin da ya faru irin maka eh. sauran wuraren da mushrikai suka je eh matan sun gudo saboda fitina eh. don da dama cikin musulmi ake samu eh. matan sun gudo saboda fitina eh. an kama yawo kotu ana ta rikici to sai mu ki aje su gidajen mu har bincike yadda lamari cike a wancan an yi sulhi wancan na maka an yi sulhi a duk da haka wato ba ba a korarta sai amma sai an tabbatar da adalcin sai an tabbatar da musulunci. ga shi nan yadda za a yi magana Eh, ba ma abin nan ko an yi mata ko kuma abin nan ta samu miji an raba aure sai an biya mijin ta in ya zo shi wancan eh eh shi ne mushrikin din eh da ma naka kai da ana naka eh, kawai ku kama ku dauke ku ce don yayi shirki abin nan ba ku bi shi kuma kun yi fashi a cikin kahiri da duk wanda ke hada wani da Allah shi abu shirki يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا mata waɗanda na yi imani da harussan suka zo muhajiratu suna masu hijira ba da sulhi ma'akum bayan an sulhi da kafirai ga Hudaybiya ala anna man ja'a minhum ila almu'minina yuradu kun san yadda sulhin Hudaybiya yake in mutum ya ya musulunta daga makka yayi hijira zuwa madina a mayar da shi kuma in mutum ya kafirta daga makka ya komo madina daga madina ya komo makka ba za a mayar da shi ba Eh, an kuma an kace an ɗauka don a zauna lafiya ah, to cikin wannan hali mata na yin hijira don gudun mazansu shine an kace to in mace ce domin mace mai rauni ce in ya zan mace ta yi ta zo ta yi hijira tana da awarcewa ta musulunta to sai ku jarrabe su famtahinu hunna ku jarrabe su anna kunna ma kharajna illa ragabatan fil islami na cewa ta hito daga garensu ba sai don kwaɗe ga musulunci la bugulan li azwajihin na ba don eh, abin nan ga mazan su ba alkufari kafirai wala ishqal rijali min almuslimina kuma ba sun hito don bege ga wasu musulmi musulmi abin nan maza musulmi ba kaza kana sallallahu alaihi wasallama ya halifu kunna haka annabi sai ya sa soyayya rantsuwa wa kana nisa'ul kuffari idza arada wahidatun idrar zawjiha wato kafirai mata kafirai a wannan lokaci in wata ta yi niyyar ta cuci wani mijinta ko ko ta tsoratar da shi qalan lahu sahajur ila rasulullah zan yi hijira zuwa ga manzon Allah in barka fa ka fa kafawna bil imtihan an zalika saboda haka wannan rantsuwa kuma sai ta hana su ko yin haka nan ko ke ta wajensa in ba addinin gaskiya kike yi ba zai mayar da ke kun gane ko saboda haka sai sai mai addinin gaskiya wal imtihanu yubayyinu zahiri wannan jarrabawa da ake musu suna bayyanar da abin da abbayyane Allahu alam bi imanihim Allah shi shi mai ne masani ga abin da imanin su na koyi in dai da bayyane ta ce ta musulunta an ka ce rantse ke musulunta ba don gudun mijin ke ba don kwadan wani miji musulmi ba ta yi rantsuwa akan haka sai a kyale ta abin da aboye Allah ya sani kun gane ko hakikata eh, eh. eh idil batilu batinu la ya'rifuhu illa huwa domin ah, boye ba wanda ya boye sai Allah rabbil ibad ubangijin bayi kun gane fa alimtu mu hunna mu'minati in ku musulmi kun ka gane su mu'minai ne saboda sun yi rantsuwa fala tad'u hunna illa kufar kada ku mayar da su zuwa ga kafirai la hunna hillu lahum domin ba su halatta gare su ba su halatta su zan mata gare su wala hum yahilluna lahunna sai ku jara su ma abin nan mazan ba su halatta ga mata waɗanda aka wa abin nan musulmi li'annahu la tanaquma bayna al-muslimina wal kufar domin babu auratayya tsakanin musulmi da kafirai illa masus ne sai abin da an ka toge min zawajil kitabiyyat na cewa ya halatta musulmi su auri kitabawa al-ahrar ya'ya min hunna da gare su mutum na iya auren ba kitaba ba yahuda ko ba nasara ko abin nan kirista waɗanda yake ƴaƴa ba ka iya auren bai wasu domin ka auri baiwa daga cikinsu ƴaƴanka sun zan bayi ga waɗancan uwayen gidansu saboda haka ana iya auren iya daga cikinsu kun gane ko to shi dai an ka toge saura duk wanda yake ba musulma ba ko da ɗan bori ce ko abin nan ko da mai duba ce ba yi aurenta wa atuhum ma anfaqu ku ba kafirai abin da sun ra alaihin na gare su min al saboda haka idan matar wani ta gudano ta bar shi ta zan musulma ya biyo ta to sai a ce abin nan a biya shi kuɗinsa na aure kun gane ko wala junaha alaikum babu laifi gare ku an tanki hunna ku aure su idan taitu mun hunna wujura hunna in kun ka ba su uh, abin nan uh, uh, abin nan sadakin su bayan an biya shi kuma in ta yi istibra'i ta kare kuma in kana son ta sai ka biya wani sadaki baka cewa bari in dauke ta da wancan wanda an ka biya kun gane ko akwai wani mugun sadaki da ake yi kasar nan irin shi wato abin nan a ce

amma in ka karba ka nuna ka da gare shi ba ya eh, halatta ga wani ya karba ya zo kuma eh, ya ce ba ka kauna eh ya ce ba ba ka shi ga wannan aure eh, eh ba ka kauna shi ga wannan aure abin da ke faruwa da gatuma ka san nan hmm. ko kuma ko ina yarinya tana jin kunya ta ce ga wani suka so ta eh saboda haka kuma to ka ce duk kudakata ba mu san kanta ba ta faru sannan ku musulmi kada ku riƙe. Ah, kada ku riƙe ah, abin nan jajjiya auren kafirai ai ah, zaujatikum matan ku waɗanda yake sun kun musulunta sun ki musulunta ku kenan sun aure abin nan aure ya yanke liqad islamikum laha domin musuluncin ku ya yanke wannan abin nan zumunta ta aure bi shartihi wato da sharadin musulunci wato matukar mutum ya musulunta matar shi bata musulunta ba to aure ya yanke amma idan ta musulunta nan da nan to shi ya cancanta da ita ba ya halatta wani ya aure ta eh in ya musulunta haka nan ita in ta fara musulunta tun bata kare idda ba mijinta ya musulunta kuma ba ya halatta ga wani ya tauye mai ta mijinta shi ya cancanta da ita kun gane ko ya fi cancanta amma da wani ya nema na ya aure a'a wani bai ke zakwa ya nema sai wa in ta kare idda in ta kare idda wannan ya zan daidai da kowa au Allah mace wadda ta yi ridda ta ta ta koma cikin ita ma aure ya yanke liqad irtidadi hinna nikahakum domin riddar da ta yi ya yanke abin nan ya yanke auren ku bi da sharadin sa was'alu ma anfaqatum da ka tayin kare was'alu ma ku tambayi abin da kun ka ciyar alaihin gare su min na sadaki fi suratul irtidadi in mace ta yi ridda wato ita ta yanke aure kenan saboda haka mijinta ya samu ce sai an biya shi abin nan kulli kun fahimta ko min man tuzawwaja kunna ga wanda ya aure su min al-kufa na kafirai wal yas'alu ma an su ma kafiran da matan su suka eh, musulunta suka gudano suka komo cikin musulmi su ma su tambaya a biya su alal muhajirati kama ta kaddama annahum yutuna kamar yadda ya gabata na cewa in sun tambaya a biya su ذلكم الحكم المذكور وان hukunci wanda an ka ambata fi hadhihi al-ayati ko wadannan ayoyi hukumul la hukuncin Allah ne ya ku wanda yake yana hukunci tsakanin ku da shi wallahu alimun hakim Allah masani ne ko mai hikima ne ya amalu amalahu ko bi eh, eh, ilmi Allah na aikatar da ayyukansa da ilmi bi hikimatin kuma don wata hikima ta katali dalika wata ke hukunta wannan fatajibul mubadaratu ila qabuli awamirihi ala saboda haka kai musulmi in ka ji an ce yadda Allah ya ce wajibi ne kai gaugawa kai abin da Allah ya ce baya halatta mutum shi walwale kamar yadda ya gabata baya to ci gaba kan neman aure idza ta من الواجب إلى الكفار فآمرهم فآتوا الذين نهوا akwai wani abu kuma wanda ya kamata a sani riddar uba bai sa ɗaya ya zan ya yi ridda idan mutum musulmi ne yana da ‘ya'yansa sai shi ya yi ridda ‘ya'yansa na na musulmi kun gane ko bai sha har ‘ya'ya ƙanana har mata suna nan musulmi eh. Eh? Eh, in ya komo ga musulunci suna gadon shi in bai komo ba shi kenan babu gado to wa in fata kun shay'un min kun? in wani abu ya kuce muku daga matanku wato guda ko abin da yafi yawa au shay'un min muhuri na ko wani abu na abin nan sadakin su bin zahabu sun ka tafi ilal kufar sun ka guda sun ka yi ridda sun ka koma cikin kafirai fa aqabtu bayan haka na kun kai kun ga wata ku musulmi ku tai ku ce ku biya mu yana da wuya don ba su yarda to sai kun kada kun kai su fa'atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaku ku kawo ku ba waɗannan da matansu suka tafi daga cikin ganima kamar abin da sun ka ciyar ga matansu wata cikin ganimar da an ka samu nan za a biya da wani da wani matansu sun yi ridda sun koma cikin kafirai sai a biya su takwan bayan kanan a raba ganima kun gane ko kullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun wanda yake shi ne dan wato ku da shi kuke masu imani wa qad fa'ala al-mu'minuna ma umiru bi kun ga kenan in mu'minai ne abu mai sauki da sun tawo sai a ce a biya su babu hada amma mu'minai in ya zama san sun kai ridda suka tafi can in sun kai ba za su ba su ba kun san ba adalci gare su to nan sai in an yaki an ka samo ganima wannan abiya kun gane kun wa qarfa al mu'minuna ma umiru bi mu'minai sun yi abinda an ka umarce su da shi min al min al ita ina bayarwa lil kufar ga kafirai wal mu'minina haka nan abinda mu'minai sun martafa a hadar hukum bayan haka nan wannan hukunci ya dauke kun gane ko sun masara da siyaq ila zikri mubayi'atin nisa'i lin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan yanzu an ci gaba kuma da yadda mata ke yi mubayi'a ga annabi li'anna malmunal mubayi'ata mulmuna mubaya'ati yatatallabu minkunna al-adl wal qisd wato ko mata suna yin suna yin mubaya'a zuwa ga annabi domin yin mubaya'a yana hukunta wa yin adalci wal qisd da adalci li azwajihin ga mazan su wa alihin da iyalin su wal mujtama al-islami da kuma jama'an musulmi wato mace in ta yi mubaya'a ga musulunci ma'anar shi ta dauki duk abin da musulunci ya kunsa saboda haƙƙin haka haƙƙin mijinta da haƙƙin 'ya'yanta, da haƙƙin makwabta da haƙƙin ƙasa duk ta ɗauka ta yi kamar yadda musulunci ya ce kun gane ko eh, gashi nan eh, mhm. ya ayyuhallazina amanu